tashar kundin shahara. Har yanzu Rahama Sado korarriya ce a Kannywood, in ji ƙungiyar Mofan. Babbar ƙungiyar masu shirya fina-finan Hausa ta ƙasa wato Motion Picture Practitioners Association of Nigeria, Mofan. ta nanata cewar korar da ta taɓa yi wa Rahama Sadau a cikin shekara ta 2016 har yanzu tana nan. Ta kuma nesanta kanta daga abin da jarumar ta aikata na tura hotuna marasa tarbiyya a social media waɗanda suka jawo ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wani arni. shi cikin wata sanarwa ga manema labarai wadda jami'in yaɗa labarai na kungiyar Malam Al'amin ciro mai rattaba wa hannu. Mofan ta tunasar da jama'a cewa ta taba korar Rahama daga industry, amma gwamnatin jihar Kano ta yi kunnen uwar shigu da wancan matakin, ta dawo da ita har karfi. Ina A cewar kungiyar, Idan za a iya tunawa a ranar 2 ga Oktoba shekara ta 2016, uwar kungiyar masu shirya fim a Arewa ta dakatar da Rahama saboda ta karya dokoki da ka'idojinta ta hanyar aikata badala a lokacin da ta rungumi wani mawaƙin hip hop mai suna classic a cikin wani hoton bidiyo. Eh, Bayan shekara biyu da dakatarwar, sai hukumar ta ce fina fina ta jihar Kano KSCB a ƙarƙashin shugabanta Malam Ismail na Ba'afa Kalla a ranar 8 ga Janairu shekara ta 2018 ta ba Rahama yafiya ba tare da wani sharaɗi ba ita kuma ta dawo cikin 'yan uwanta a Kanewood wanda shugaban na Reshen Kano Malam Kabiru Mai Kaba yake amincewa da wannan mataki a ranar 15 ga Janairu shekara ta 2020. Bugu da ƙari, ƙungiyar ta nanata matsayinta akan dakatar da Rahama, tare da kira ga dukkan ƙungiyoyin masu shirya fim da su yi aiki da wannan umarnin. Haka kuma ta yi kira ga dukkanin ƙungiyoyin da ke cikin masana'antar Kannywood da al'ummar Hausawa a gida da waje, da su sani cewar babu ruwanta da abin da Rahama ta aikata. mofan ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin shine abu mafi dacewa don tabbatar da bin ƙa'idojin gudanar da sana'ar fim a duk inda ake yin ta tashar kundin shahara ta samu wannan labari ne daga shafin fim magazin hausa ku danna subscribe a tashar kundin shahara mun gode